بسم الله الرحمن الرحيم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ɗan'uwa musulmi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu da buɗe godiya su tabbata da iman wa abada ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ya sare mana sake haɗuwa a wannan malice na litinin 22 ga watan ramadan a shekara ta 1437 na hijirar manzan Allah sallallahu alaihi wasallama daga maka zuwa madina wanda kuma shi ne 27 ga watan 6 shekara ta 2016 a lissafin miliyariya wannan shi ne darasinmu na 22 a wannan wata mai albarka cikin silsilar karatun da muke na tafsirin alkur'ani mai nima wanda muke roƙon allah subhanahu ta'ala ya ƙara mana fahimtarsa ya ba mu ikon aiki da shi allah subhanahu ta'ala na cewa كل طعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين كل الطعام دكا أبنتي لفظ أبنتي القرآن كونتي الطعام a ƙur'ani idan aka yi itilakinsa aka ce at-ta'am to ana nufin abinci da abin sha idan ko aka hada at-ta'am wa sharab tare to an bambance sharab daban ta'am daban ta'am shine kullu ma yudgha duk abin da ake tauna shi shi ne ta'am in aka faɗi sharab kuma shi ne duk abinda ake surɓarsa ko a kwankwaɗe shi ko a zuƙe shi yadda ake sha amma idan aka faɗi ta'am ɗin to komai ya shigo allah maɗauki da ya halatta mana abincin ahalil kitabi tare da cewa malamai nan sun fasasa abinda ake nufi shine abinda suka yanka to duk inda aka ce da'am ana nufin hadda sharab sai idan an bambance to anan Allah madauki yana bamu labari ne duk wani abinci duk wani abin sha kana hillal li bani isra'il halal ne da ga banu isra'ila baki daya nan an yi amfani da bani isra'il kuma hakan ake nufi ana nufin zuriyar annabi yaqub domin yaqub shine isra'il wannan na sha ambata mana asali a larabci malaman tafsiri sukan ce isra'il asalinsa ma'ana abdullahi tare da cewa a cikin su a taura da take hannun yahudu yanzu suna cewa yisra'il isra'il asali sun tattauna akan ma'anoni da dama da suka ce daga nan aka samu suna cewa asali allazi sara allaha wanda ya kokowa da Allah suna ce an baiwa annabi yaqub wannan suna ne saboda yana tafiya wata rana Allah ya bayyana gare shi suka kokowa yayi galaba shine Allah ya ce kai ko wannan waye har ya bashi wannan suna haka suke faɗi in ji su su yana nan a rubuce a cikin genesis nasu na taura da take hannunsu da dai maganganu daban-daban to allah maɗuki yake cewa duk abinci ya kasance halal ne ga banu isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi sai abin da shi isra'ilu wato yaƙubu annabi yaƙubu alaihi salatu wasalam ya haramta wa kansa min qabli an tunazzala at-taura kafin a saukar da at-taura qul sai Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace fa'tu bit-taurati to ku zo da at-taurar fatluha ku bude ta a karanta ku karanta in kuntum sadiqin in kun kasance masu gaskiya to akan wannan aya malamai sun tattauna tattauna mai fadi a cikin littafin tafsiri saboda nan dai kun ga abubuwa nawa aka gaya mana ka ce hudu misali an yi zancen abinci ba ayyana mana wanne ne ba an yi zancen bani isra'il an yi zancen isra'il ko an yi zancen kafin saukar da taura waɗannan su ne abubuwa manya guda hudu da aka kula da su allah swt bai bayyana mana wanne irin abinci ne shi isra'ilu wato annabi yaqubu ya haramta wa kansa ba amma lafazin aya kuru-kuru yake cewa duk kowanne abinci kafin wannan lokaci kafin a saukar da antaura halan ne ga banu isra'il ina so ku fahimci zancen ne wasu malamai kamar muhammad rashid riba a cikin tafsirul manar da ya karasa na muhammad abduhu malaminsa yana cewa illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi yace isra'ilun anan ana nufin zurriya kabila ana nufin su banu isra'ila ne kamar yadda ake cewa quraish ake nufin kabila ce quraishawa ko da asalin quraish kuma ɗaya mu ɗaya ne daga cikin mazaje daga cikin jikokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a kabilar quraishawa quraish din sunan mutun ne to amma sai sunan ya zama shine aka fi sanin kabilar da ita to hakanan zaka samu akan kira su banu isra'ila wani lokaci akan kira su isra'il haka yake a cikin attaura da talmud da yawa wurare da littafansu da dama haka suke kira to shi ana nufin cikin kakanni me nake cewa a ba jikoki ba cikin kakanni ake nasu yaso in ce mana a cikin kakannin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama can in ka tafi silsilar ƙarshe can akwai wanda ake kira Quraysh to a cikin kakanninsa shi yasa zaga sunan kakan sai sai tsara akan sunan kabilar ake kiranta to haka nan Isra'il ana kiran su Isra'il da sunan Annabi Yaqub akan zurriyar da kabilar jazakallahu khair a to maganar malamai akan wannan asali sun tattauna zance me sababin wannan cewa a duba a taura inda gaske ne kuma fahimci zancen dole ne ya tambaya to me za a buɗe a ciki a tambaya a tirmidhi ya ruwato hadithi daga sa'id ibn jubair daga ibn abbas radiyallahu ta'ala an cewa yahuda sun zo gun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun tambaye shi wasu tambayoyi mal albani ya hassana isnadin sun tambaye shi wasu tambayoyi a cikin tambayoyin hadda wannan menene wannan abun ko wannan abincin wanda isra'ilu wato annabi yaqubu ya haramta wa kansa shine sai ya gaya musu yace naman raƙumi ne da nonon raƙumi wata rana annabi yaqubu yayi wani ciwo ana ce masa irqun nasa wani ciwo ne wata jijiya daga kafa zuwa daidai mazaunar mutum haka suke kiransa da larabci jijiya ce take ciwo to da yi wannan ciwon sai ya alkawari ya alwashi ga Allah ya bakance ce ya Allah in har ka warkar da ni daga wannan ciwo to zan daina cin wani abu zai duba abin da na fi so daga cikin abinci zan haramta wa kaina sai Allah ya warkar da shi to daga cikin abin da yake so naman raƙumi da nonansa sai ya haramta wa kansa wani a cikin ruwayoyin isra'iliya sun ambaci wannan wasu malaman kuma suka ce in abu bai zo da isnadi ingantacce ba to tunda Allah ya bashi da umuminsa mu bashi a umumi a ce ma harrama isra'ilu ala nafsihi to amma tun daga wannan riwayar kuma malamai sun nuna sun hassana ta yusta'nasu biha cewa abinda ake nufi naman raƙumi da kuma me nonon raƙumi to abinda Allah madauki ke bamu labari anan shine duk wani abinci da can halal ne ga banu isra'ila dukansu sai abinda annabi isra'il wato yaqubu ya haramta wa kansa in mun dauki wannan riwayar kun ga menene kenan ya haramta wa kansa raqumi da nonon raqumi to to me ya faru sai Allah subhanahu wataala da attau da zamanin saukar da attaura ya zo wa aka sakaro attaura annabi Musa kullun ina tuna mana wannan kissar da tarihi dogo na banu isra'il annabi Musa alaihi salatu wasalam tsakaninsa da annabi Yaqub zamani ne mai tsawo sosai tunda dai in ba ku manta ba na sha gaya mana kissar annabi Yaqub waye babansa annabi Ishaqa annabi Ishaqa shi kuma babansa shine annabi Ibrahim to duk suna zaman su a Palestine lokacin da ƴan uwan annabi Yusuf wanda su ne ƴaƴan annabi Yaqub da suka so saboda hassada da suke wa annabi yusuf suka so su halaka shi suka fita da shi ba su halaka shi ba wasu mutane suka zo suka ɗauke shi suka mai da shi bawa suka taho da shi egypt kun fahimci wannan mun na sha faɗa mana wannan taho wasu nan wurin har ya zama an saye shi a gidan wani babban mutum na gwamnatin fir'aunan wannan zamani har ya zama kuma daga baya abin da ya faru tsakaninsa da matarsa duk da Allah madauke ba mu labarin wani asuratu Yusuf ba sai mun bi ta kansa ba har dai annabi Yusuf ya zama babban mutum a Egypt a Misra bayan ya zama babban mutum ya aika iyayensa wato annabi Yaqubu kenan da shi da zurriyarsu baki daya suka taso daga Palestine suka dawo Egypt suka zauna wannan shine asalin zuwan banu Isra'ila zuwa Egypt na sha ga mana to a nan wurin zaman da suka yi shekara da shekaru ɗaruruwan shekaru ne ba kaɗan ba har aka zo aka samu bawan Allah mai suna imrana shi kuma ya haifi musa annabi musa nan shi ne ya zama annabi musa da Allah ya baiwa a taura a misira aka haife shi kun gane abin har lokacin da ya tashi ya zama annabi Allah ya aiko shi cewa ya ceci banu isra'ila daga bautar da suke wa mutanen misira ya mai da su ƙasarsu su koma su zauna a falastin kun san duk wannan har Allah ya halakar da fir'auna garin fitar da suka yi to kun ga ashe kenan akwai zamani mai tsawo sai ku iya cewa menene alakar annabi mu at-taurar annabi Musa da kuma annabi Yaqubu shi bai san ma an yi annabi Musa ba kwata kwata annabi Yaqubu ya rasu bai san an yi annabi Musa ba don haka ashe bai san zancen at-taura ba don haka ba za a kafa hujja da abin da yake cikin at-taura a ce shine addinin annabi Yaqubu ba kun gane wannan zancen to a nan zancen yake kamar yadda mun karanta a baya da suka yi da'awa cewa su akan addinin annabi ibrahim suke ko allah maɗauki ya ce musu a'a ba abin da ya haɗa su da addinin annabi ibrahim addininsu daban annabi ibrahim zamani ma daban sama da shekara dubu tsakaninsa da annabi musa kafin a saukar da attaura don haka ba dama ku haɗa kanku ku yahudu ku ce ku kuna da alaƙa da annabi ibrahim ta ɓangaren addini sai dai a ce ta ɓangaren jini a ce kakanku ne wani kuma haka yake ana fahimtar zancen to haka nan a wannan matsalar ma zancen halatta abinci bai halatta a kafa hujja da maganar a taura a ce haka addinin annabi yaƙubu yake ballanta na annabi ibrahim wannan shi ne kawo mun zancen ɗaya daga cikin maganganun malamai wanda zai kwantar maka da hankali akan wannan matsalar da sababin nuzulinta da komai ibnu ashur a cikin tafsirinsa ya ce gaba ɗaya wannan zancen ci gaba ne da abin da Allah maɗuki ya faɗa na ƙaryata yahudawa a kan dangana kansu ga addinin annabi ibrahim da Allah ya ƙaryace shi ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan musliman wa ma kana minal mushriki to wancan zancen ci gabansa ne har yanzu cewa abubuwan da suke na abinci da duk halal ne ga banu isra'ila ma'ana ayan annabi yaqub kafin ma a saukar da taura da aka saukar da attaura annabi yaqubu da ya haramta wasu abubuwa a kansa sai Allah ya bar su a matsayin haram ga 'ya'yansa ga zuriyarsa don haka in ka bude attaura me zaka samu halaccin waɗannan abubuwan ko haramci haramci saboda Allah madauki ya bar 'ya'yan annabi yaqubu suka dauki abin kamar sunnar babansu ce haramta kaza shi yasa in ka duba attaura za ka ga akwai maganar haramcin waɗannan abubuwa da annabi yaƙubu ya haramta wa kansa sannan da abubuwan kuma da allah maɗauki ba mu labari cewa ya haramta wa banu isra'ila saboda zalunci fabi zulmin min alladhina hadu haramna alaihim tayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi kathira wannan asurutun nisan allah maɗauki ya ba mu labari saboda zalunci da suka yi akan wasu abubuwa abinda da halan ne mai tsarki gare su sai allah ya haramta musu don uquba kun fahimci wannan abu to shi ne a nan abin da ya faru sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wannan da'awar da kuke cewa wannan halak abin nan haramcin naku yana nan tun wancan zamani mun gane ma'ana tun zamanin annabi yaqub ba haka bane abin da ya shafe ku ne iya ku kadai don haka in kuka duba at-taura a dakko za ku ga zancen ku ne iya ku bani isra'ila banda abin da ya shafi sauran al'umma Allah bai haramta wa annabi yaqub ba annabi yaqub shi ya haramta wa kansa kun fahimci abin ku kuma kuka ɗauka daga annabi yaqub Allah ya zartar muku da shi haka don haka iya zancen ku ne na banu isra'ila ba na sauran al'umma bane daga annabi ibrahim zuwa baya ina so kun fahimci wannan zancen ku ku mutane yawa don haka abinda ake nufi da qul fa'tu bit tawrati fatluha in kuntum sadiqin ku zo da at-taura ku karanta dan ku gani in ku a gaskiyar ku ko rashin gaskiyar ku menene gaskiyar at-taura to dangane da waɗannan abubuwa na manta ban zo mana da bible da na saba zuwa mana shi ba in wannan irin munasaba ta zo a cikin attaura a cikin sifirin lawiyin haka ce kiransa da larabci leviticus musa asfarin na annabi musa guda biyar akwai abin nan genesis ko da exodus da leviticus da numbers da kuma deuteronomy waɗannan guda biyar su ne ake ce ma asfar musa su ne wato littafan da aka biyo annabi musa duk wanda ba wannan ba ba su ne a taura ba amma yanzu sun haɗa da sauran littafai da dai na sha muku bayani a kai ba sai mun nanata ba to a ciki in ka duba leviticus a chaptersa na goma sha ɗaya daga uku zuwa sama ya yi magana a kan annabi allah ya gaya wa annabi musa da annabi haruna ku gaya wa isra'ila ma'ana ana nufin kabilar banu isra'ila ku gaya wa banu isra'ila cewa abu kaza da abu kaza an haramta sai aka lissafo abubuwan da yake halal ne a ci da abin da yake haram ne a ci shi to haka yake har a cikin littafansu da sharhin da suka yi na attaura cikin talmud da sauransu duk sun buɗe da zance kuma malamansu suka shigo da wasu abubuwan ma daban yanzu idan kana karanta littafan yahuda za su yi baya maka akwai abin da suke ce ma kashrut kashrut shine sharuɗa da dokokin me za a ci da me ba za a ci ba kuma abin da ya cancanta a ci shi na halal suna kiransa kosher har yanzu in ka bincika za ga suna kiran wani abin da yaransu na yahudu suna kiransa kosher ma'ana duk abinci mai tsarki da ya halatta a ci shi to su suna da ka'ida ba su yi ishara a cikin attaura zuwa ga wannan zancen annabi yakubu ne haramta da sauransu ba sun kawo wata ka'ida ne suka ce duk dabba da ta siffantu da siffofi guda biyu to ita ce ta halatta a ci duk dabbar da ba ta da wannan siffar to bai halatta a ci ta ba kuna fahimta shi yasa suke kiransa beheme tahora beheme ana nufin bahima kuma da yake kusan kun san ibriya da larabci kusa suke beheme tahora ma'ana dabbobi masu tsarki wanda suka halatta a ci a ƙarƙashinsu suka kawo suka ce duk dabbar da take tuƙa mun san dai tuƙa akwai dabbobi da in suka ci abinci suna dawo da shi su sake taunawa shine chewing the cud ko san shi ko yawa rumination wannan abin sharaɗi ne ba yahuda ba zai ci dabba ba sai wadda take wannan na ɗaya kenan sharaɗi na biyu ya zama kofatan ya rabe biyu duk dabbar da take da rababban kofato to ita halatta a ci kun gano nan rababban kofato yanzu ka duba akuya da tumaki za ku ga ai ya rabu gida biyu ko a kafar in ka duba za ka ga kila ma kila ba ku taba kula da haka ba ana kula yawwa to irin wannan suka ce shine abin da ya halatta bi- a ci duk dabbar da kofatanta yake a haɗe to haramun ne a ci duk dabbar da ba ta wancan tikaɗin ita ma bai halatta a ci ba kuma sharuɗan sai sun haɗu guda biyu in akwai ɗaya sharaɗin ya cika ɗaya bai cika ba ba za a ci ba idan ɗaya ya cika ɗaya bai cika ba ba za a ci ba a ƙarƙashin haka suka yi nassi a cikin attaura wannan ne attaurar tasu ta hannunsu cewa ba a cin naman raƙumi ba a cin naman alade alade haramun ne a yahudanci suka ce saboda shi raƙumi duk da cewa yana tuƙa to amma kuma kofatansa ba rababbe ba ne gaba ɗaya kuma ci wannan ɗaya ke ne sai suka ce shi kuma alade baya tuka amma rababban kofato ne da shi don haka tun da haka ne ba za a ci alade ba ba za a ci naman rakumi ba wannan nassan yadda suka faɗa a cikin attaura wannan wurin leviticus in ka koma za ka samu wannan kuru-kuru sun faɗi sunayensu sannan suka ci gaba da lissafa abubuwan da allah maɗauki ya ba mu labari ya haramta musu dukkan abin da ke da cloth ko mai akaifa to duk wannan abun yana nan duk a ciki sun lissafa kuma kamar yadda Allah muke ba mu labari kun gane wannan zancen to shi yasa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce masa ya budo ka ga musu su dauko at-taurar a buda a gani in da gaske ne cewa wannan abun ya shafi Annabi Ibrahim da Ishaqa da Yaqubu ba iya tsarin su bane abin da ke ciki kuwa iya tsarin su ne su kawai aka haramta wannan abu ba dukkan al'umma ba in ka duba al-Qur'an at-taurar haka za gani nassan na so in zo mana da ita amma dai akwai wadda na ɗauka daga intanet akwai sufirin lawiyin da zuga shi na alkitabul muqaddas gashi wa kallamar rabbu musa wa haruna qa'ilan lahuma musa an Allah ya ubangiji yayi magana da annabi musa wa haruna da annabi haruna qa'ilan lahuma yana ce da su jami'ul baha'imil lati 'alal ardi kullama nam kulluma bani isra'ila qa'ili ku gaya ma bani isra'ila ku ce hadhihi hiya alhayawanatu allati ta'kulunaha wannan sune dabbobin da za ku ci suka ce kulluma shaqqa zilfan duk abinda kofatan sa ya rabu zilfaini wa qasamahu zilfaini ya raba shi gida biyu wa yajtarru kuma yake yin tuka shine istirar shine wannan abin rumination wannan ciwon da kad a kun samun nake da wannan ku? yau kun karanta dai a sciences wasu daga cikin yan agric da sauransu to sai ya ce minal baha'imi fa'iyahu ta'akuluna to wannan shi za ku ci wannan haka yake nassi gashi a cikin leviticus har zuwa ƙarshe kuma suka yi ta lissafa dabbobi da wanne za a ci da wanne ne ba za a ci ba da wadda dabba ce da ƙa'idoji da suka sa da irin yanka kusan suna da tsanani a addininsu su fa addininsu giya sun kun san suna shan giya to amma giya in ya zama wani wani mutum ba bai hude ba in ya taba ta to ta zama haram ba za su sha ba haka duk abincin da wani wanda ba bai hude ba in ya dafa shi ma wai saboda tsoron ba a gani ba kila a boye ya sa wani abu da zai kashe bai hude haka in wanda ba bai hude ba ya dafa abinci ba za su ci ba shi yasa duk abubuwan da za su ci suna da wannan ka'idojin har zuwa yanzu su rabbais ɗinsu ma'ana manyan malamansu sai sun karanta duk abu sai an kawo component ɗin kowane abinci ingredient ɗin an nuna musu da kaza a ciki da kaza a ciki da kaza inda kitse ba za a ci ba inda kaza ba za a ci ba to sai wannan sai malami ya yi tamfin ya ce wannan kosher ne in an ce kosher shine abincin da ya halatta ko yanzu ka je America da wuraren da suke da yawa za ka ga restaurants ana rubuta koshiyar a jiki ma'ana bai hudu zai iya zuwa ya ci kalau ba komai to waɗannan abubuwan da duk su suka ɗora ma kansu ba cikin abin da allah maɗaukaki ya ɗora musu to mu je mu karanta nassin malam sa'adi malam sa'adi ko yake mun akwai guntun abin da shafi ayoyin ko Allah subhanahu wataala ya ce faman iftara ala Allah al-kadhiba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah ya ce Allah ya ce kaza alhali bai ce ba min ba'di zalika bayan wannan maganar fa ulaika humuz zalimun to sune azzalimai waɗannan sune azzalimai qul sai Allah ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace sadaqa Allah Allah yayi gaskiya fattabi'u millata ibrahima ku bi hanyar annabi ibrahim ku bi addinin annabi ibrahim hanifan haka yake wanda ya tinkari gaskiya ya watsi da ƙarya ya yi watsi da ƙarya ya dawo kan gaskiya shi ma'anin hanifa wa ma kana minal mushrikin bai taba zama cikin mushrikai ba to muje muje nassin sharhin malam sa'idi kamar da muka saba karantawa malam sa'idi yace wa hadha raddun 'ala al-yahudi wannan martani ne akan yahudawa bi za'mihim al-batil saboda riyawarsu da suke a riyawa ta barna mara kyau annan naskha ghairu ja'izi cewa babu naskhi a shari'a kun san na gaya mana wannan kwanan nan ko cewa addinin yahudu ba su yarda da naskhi ba me naskhi shafewa wata shari'a ta zo ta shafe wata har zuwa yanzu yana cikin abu mai tsanani a gunsu kun san duk me dabarar su akan wannan saboda in suka yarda ana naskhi yanzu amma kafin mu je wannan ku fahimci nan zancen me suke yi idan annabi yaqubu ya haramta wa kansa wani abu ko in aka ce da can halal ne gare shi sai aka bude a taura aka ga haramci to an yi mai kenan an yi naski to su kuma su ba sa san a yi zancen akwai naski naski shine wata shari'a ta zo ta shafe wata shine ake cewa abrogation kun san shi ne wanda ku karanta ulumul qur'an da boko a to su suna cewa babu wata shari'a da za ta zo ta soke wata shari'a ɗaya ce ita ce attaura annabi ɗaya ne shi ne annabi musa bayansa babu annabi bayansa kuma babu wata shari'a bina'an akan wannan ne saboda wannan shi ne ba su yadda da annabi isa ba shi sa da annabi isa ya zo suka karyata shi suka ce mai sihiri ne suka kafirta suka ƙoƙarin kashe shi kun fahimci wannan saboda ba su yadda da naski ba akan wannan kuma suka gina ƙaryata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama saboda su har yanzu abun su addinin ƙarshe shine addinin da Annabi Musa zo da shi littafin ƙarshe shine littafin da Annabi Musa zo da shi shine at-Taura annabin ƙarshe manzan ƙarshe kuma shine Annabi Musa in suka yadda da nasku ashe kenan za su zo su bar addinin su su koma wani su ko ba su bari ba kun gane da cewa to shine sai yake cewa suna riya cewa annan naskha ghairu jaiz fa kafaru bi Isa wa muhammadin sallallahu alaihi ma wasallam don haka a ƙarƙashin wannan suka kafircewa annabi isa suka kafircewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam li'annahu ma qad ataya bima yukhalifu ba'd ahkam at-taurati bit-tahlil wat-tahrim saboda annabi musa annabi isa da annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sun zo da abin da ya saba wa wasu hukunce hukuncen at-taura ta bangaren halal da haram abin da da haram ne a ce halal abin da da halal ne a ce haram kusan annabi sai Allah madauki ya ba mu labari ya gaya mana menene abin da yazo yi ko daga cikin abin da yazo waji'tukum bi ayatin rabbikum yace abin li uhilla lakum ba'd alladhi hurrima alaykum dan in halatta muku wani abu da aka haramta shi yasa a cikin injila akwai abubuwan nan duk na tsananin nan dake cikin littafan yahudu duk an sassauta su an rarrage saboda addinin yau mutane sauki amma da suka makalkale wannan abin kun ga har yanzu a cikin wannan wahalar suke da kun karanta littafan yahudu za ku yi mamakin yadda addini yake da tsanani da wahalar a yi shi musamman abin da ya shafi irin ka'idojin abin da ya shafi ci da sha da kuma abin da ya shafi sutura da abin da ya shafi asabt na taɓa mana zancen wannan asabt ko asabt kun san asabt asabar asabar ba sa aiki a ran asabar a ƙa'ida duk wani aiki haramun ne kar a yi shi ko shara a gidanka ba za ka yi baran asabar sai a zauna to saboda wahalar rayuwa a zamanin malamansu yahudawa can na baya suka fito musu da wata kofa ta hila hila ita ce dabarar da za ka zagaye ka kauce wa shari'a karka saba mata to shi ne hila suka kreatin wani abu ana ce masa aerobin ana taɓa gaya muku aerobin wata dabara ce a yahudanci da in kana son ka yi aiki ran asabar to sai ka ɗauki wani abinci za ka je wani wuri sai ka aje shi da safe in ka aje shi da safe a gida to ya baka halaccin a wannan eriyar ka iya yin aiki da ka ga dama za ka za ka yi wankan ka kai wanke-wanke kai menene saboda kawai dama can dokar su suka tsananta wa kansu kuma yanzu rayuwa ta ci gaba yadda ba za su iya tafiya da wannan dokokin ba dole sai sun samu hanyoyin da za su halatta wa kansu wasu abubuwa Allah sauki to shine ne sai ke cewa famin tamamil insafi fil mujadalati yana daga cikin adalci wajen tattaunawa da abokin sabani in ka saba da mutum in za ku tattauna da shi ilzamuhum bima fi kitabihim shine ka lazumta masa abin da ke cikin littafin sa ce a kai bawon Allah ai a littafin ka an ce kaza an ce kaza tunda ka yarda da littafin ka gaskiya ne to buɗa mu gani wani yana daga cikin ɗabi'ar in kana tattauna da wanda ya saba maka a wani abu na aƙida a riƙa yin irin wannan yau ba zagi bane ba cin mutunci bane a'a kun yarda da kaza ba mu yarda da shi ba to ai a cikin littafin ko an ce kaza kai yanzu me yasa da bakinka kace kaza gashi abin da ke rubuta a littafin ku kuma ya saba kaga ka kama shi to shine abin da Allah madauke ce ayi musu ilzamuhum bima fi kitabihim at-taura alazimce su da abinda ko alazimta musu abinda ke cikin littafin su at-taura min anna na cewa jami'a anwa'il at'imati dukkan abubuwan abinci muhallalatun li bani isra'ila an halatta su ga bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu wa huwa yaqubu alayhi salam shine annabi yaqub alayhi salam ala nafsihi akan kansa kun fahimci dai wannan ma'anar haramta akan kai ba haramtawa ce ta shari'a ba haramtawa ce ta me mutum kamar ya ce daga yau ba zan sake cin kaza ba ai kun ga ba za a ɗauki wannan cewa Allah ne haramta masa ba ko shi ne haramta wa kansa to kun ga a ce wannan ba zai zama dalili akan cewa a mu ɗauki cewa wannan abu haram ba ne a gun Allah kun gane wannan zancen ashe zancen abin da ke cikin attaura na me za a ci me za menene ba za a ci ba daga ina yake daga annabi yaqubu ne haramtawa kansu su suka ci gaba da haramtawa Allah ya bar su akan haka amma ba asali Allah ne haramta musu ba kun fahimci abin su asalin fa abin sauki ake so musu amma kuma su ba sa son sauki zuwan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba rahama bace rahama ce ina fa amfanin ayi rayuwa cikin kunshi da tsanani komai a ce masa haram ku duba ka'idar da muke da ita mu a musulunci dangane da abinci menene ka'idar ita ce komai halal ne sai abin da shari'a ta haramta kuma iya abin da shari'a ta haramta kaɗan ne an haramta maka cin jini ko jini masfo yau karkasha jini an haramta maka cin maita me abin da mushi shi kansa idan ka shiga cikin halin larura ba wani abu sai aka ce ka iya ci ko da almutaraddiyatu walmawqudatu ko wannatihatu da dabbar da aka korota da aka da ta gangaro ta mutu da wanda aka soke ta illa ma zakkaitum sai Allah ya bada dama yace shi din ma sai in kun iya in kun samu dama kun yanka kafin ta mutu duk za ku iya shi kun ga duk waɗannan abubuwan yan kaɗan ne abin da aka haramta sauran abubuwa ko duk abin da ka samu an halatta maka gaje ka ci sai abin da shari'a ta ce kar a ci mai kaza kar a ci mai kaza wani addini ne fi sauki tsakani da Allah musulunci to amma su suna ga in suka karbi wannan saukin na musulunci kamar an yi naske kenan kuma kamar ya lazumta musu dole su dawo su shiga addinin musulunci wannan kuma shine abin da ba sa so to sai yake cewa ai min gairi tahrimin min Allah ta'ala shi ya haramta wa kansa ba Allah ne haramta masa ba bal haramahu ala nafsihi shi ya haramta wa kansa lamma asabahu irqun nasa yayin da wannan ciwo ya same shi irkun nasa nazara sai alwashi la'in shafahu Allah idan Allah ya warkar da shi la yuharrimanna ahabbal at'imati alayhi ya alƙawarin cewa in har Allah ya warkar da shi to zai zabi abin da yafi so a cikin abinci ya haramta wa kansa wannan dai na faɗa ma fa harrama fima ya fima yadhkurun cikin abin da suke ambatawa sai ya haramta luhumul ibli naman raƙumi wa albanaha da kuma wato nonon raƙumi watabi'ahu banuhu ala zalika kun ji zancan ƴaƴansa da jikokinsa zurriyarsa sai tabi'uhu sai suka bi shi ala zalika akan wannan wa kana zalika qabla nuzulit tawrati wannan abun ya kasance kafin a saukar da at-taura thumma nazala fit tawrati sannan a cikin at-taura abu ashiya'u min al-muharramati abubuwa suka sauka daga Allah madauki ne daga cikin abin da Allah madauki ya haramta ghaira ma harrama isra'ilu banda abin da annabi isra'ilu ya haramta mimma kana halalan lahum tayyiban na daga abin da da abu ne halal mai tsarki a gare su kama qala ta'ala kamar da Allah madauki ga mana fa bi zulmin min alladhina hadu saboda wani zalunci daga waɗanda suka suke yahudawa harramna alaihim tayyibatin mun haramta musu tsarkakan abubuwa uhillat lahum wanda da an halatta musu kun fahimci wannan sai kun ga sai aka hada da waɗannan da Allah ya haramta musu saboda hukuma da wancan da annabi baban su ko kakan su ya haramta wa kansa ba saboda Allah ne ya haramta masa ba sai aka hada su duk suka zama haram in ka bude a taura zaka ga magana haramcin su an fahimci zancen zancen ko asalin abinda point din da ya kamata ka rike anan shine zancen asali ya shafe su ne su kadai bai shafi sauran al'umma ba shine zancen hujja din da aka ce a buɗa taura a gani in ka buɗa kuma taura za ka gani kamar da makarantu yanzu nassin ya shafe su ne iya su kadai ba iya al'ummar duniya baki ɗaya ba to shine sai ce fa harrama fi ma yadhkuruna lahum al-ibil wa albanaha wa tabi'ahu banuhu ala dhalika wa kana dhalika qabla nuzul at-taura thumma nazala fi at-taurati ashya' muharrama ghayra ma harrama isra'ilu mimma kana halalan tayyiban din makaranta wannan wa amara Allah rasulahu sai Allah ya umarci manzansa sallallahu alaihi wasallam in an karu dalika cewa in sun yi musu wannan an ya amurahum cewa ya zo ya umarce su bi ihbari at-taurati cewa a kawo at-taurati to nan akwai zancen malamai da suka tattauna wannan yana nuna mana kenan a taura a zamanin manzan Allah salama tun da ya ce a kawo ta shin ya yadda da cewa ta gaske ce kenan gashi ku kullum muna zancen cewa a tauran nan ta hannun yahudu ba ita ce ta gaskiya ba me za ka ce akan wani abinda malamai suka ambata kuma shine gaskiya shine ai alƙur'anin ne dama ya bamu labarin cewa sun jirkita don haka jirkitawa tabbace sun jirkita a tauran nan da take hannunsu ba ita ce ta asali ba amma a cikinta har yanzu akwai abin da yake har yanzu tabbace ya samu asali tun daga wancan zamanin annabi musa ma'ana akwai wani abu na gaskiya a ciki akwai abu kuma wanda yake ba gaskiya ba da suka cancanta wani ita ce maganar gaskiya don haka ba duk abu shi yasa ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bamu wannan ka'ida cewa idan banu isra'ila suka ba ku labari la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum ai ku manta wannan hadisin ba Abu Dawud ya rawaito cewa in kuka samu labari daga banu Isra'ila kar ku ƙaryata su kar ku gaskata su ma'anan me in kun samu abinda Qur'ani bai magana a kansa ba to a kansa ake magana in ku Qur'ani yayi magana cewa abu kaza da ke littafin su daidai ne to sai mu yadda da shi in yace ba daidai bane to mu ƙaryata mu karbi magana Qur'ani ai kun san wannan ka'ida cewa duk abin da ka samu na labarin banu Isra'ila kashi uku ne abin da ya dace da ƙur'ani ko hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mu karba abin da ya saba wa ƙur'ani ko hadithan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan mai watsi da shi abin da ƙur'ani bai gaskata mana ba ko bai ƙaryata mana ba to shine aka dora mana wannan la tusaddiquhum wa la tukadzibuhum kai ma sai kai shiru yadda ƙur'ani bai ce komai akai ba don me don gudun kada ya zama gaskiya ne da ta rage a cikin attaura kai a kawo maka kace ƙarya kaga ka ƙaryata abin da yake gaskiya kada kuma ya zama ƙarya ce da suka canza gaskiya suka batta a cikin attaura wani abu ne da ba daidai ba kai kuma ka zo ka gaskata abin da ke shine ƙarya don haka duk abin da ƙur'ani bai tabbatar mana magana a kansa ba mu ma bakin mu ne alif sai mu shiru a kansa an fahimci zancen to don haka ashe attaurar zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da take hannun Yahudawa akwai abin gaskiya a ciki akwai abin ƙarya shi yasa wata rana da aka kama wani bai Yahudi da wata bayahudiya sun yi zina sai aka kawo su gun manzan Allah sama sai ce aje a jefe su sai suka ce sai ya tambaye su ku a littafin ku mai ake wa mazinaci suka ce a yawo ake da shi a kasuwa a tozarta shi a yi masa dariya sai ce ƙarya kuke ku kawo attauran abin sai suka kawo attaura ya ce a buɗa aka buɗo sai ɗaya daga cikinsu ya ɗora hannunsa ya rufe wurin da aka ambaci wannan rajimin kuma wannan maganar rajimin yana nan har a bible na yanzu old testament in ka duba akwai maganar rajimin in kuka kama namiji da mace ittaja'a sun kwanta da juna to farjumuhuma ku jefe su ilal mauti har zuwa mutuwa yana nan nassan wannan ba a cire shi ba in ka duba old testament mun fahimci wannan nan can kuma wannan yana tabbatar mana cewa ashe har yanzu a cikin attaurar akwai abin da yake gaskiya ne game da manzo Allah sallallahu alaihi tabbatar da haka ina muka tsaya sai ce fastamarru ba'da hadha ala zulmi wal inadi bayan wannan sai suka ci gaba da zalunci da kangarewa fali hadha don haka ne qala ta'ala sai Allah madauke ce faman iftara ala Allah al kadhiba duk wanda ya kirkiri ƙarya ya dangana wa Allah min ba'di zalika bayan wannan fa ulaika to waɗannan ko waɗancan humu zalimuna suni azzalimai malai ce wa ayu zulmin a'zamu ai babu wani zalunci da ya kai girman min zulmi man yud'a irin zaluncin wanda za a kira shi ila tahkimi kitabihi a ce zo kai aiki da littafin ka ba zo kai aiki da littafin mu ba ko a ce zo ka yi aiki da littafin ka fahimta ni umin dalika amma ya ƙi ga babu zalunci irin wannan tun da cewa aka yi fa'atu bi taurati fatluha sai suka ƙi kawo kaga me suka yi kuma gashi sun gaya wa Allah wancan zanzu dan zuwa suka yi suka ce ai na manta ban gaya mana wannan muku daga cikin maganar da suka gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun ce wai kai a wannan addini ke yace ni ina kan addinin annabi Ibrahim suka ce a to ai annabi dan me to kake cin naman raƙumi kake shan nonon raƙumi sai ce a wannan abun halal ne a addinin annabi Ibrahim har zamanin annabi Yaqub Yaqub ne haramtawa kansa suka ce a su ba su yadda ne sai ce to a ɗauko a tora a duba a gani za ku iya kanku ne ko aka ramta amma ba gaba ɗayan al'umma ba da haka muna nan akan addinin annabi mu ne akan daidai mu muke kan addinin annabi ibrahim ba ku ba ban faɗa muku wannan ba ko to yana daga cikin abin da malamai suka ambata to sai ce fahimta ni umin dalika babu mutumin da ya kai zalunci irin wanda za a ce zo kai aiki da littafinka ya ƙi inadan wa takabburan wa tajabburan saboda kangarewa da girman kai da jabberanci shine dai duk kangarewa da girman kai din sai ce wa hadha min a'zamil adillati ala sihhati nubuwwati nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam yace wannan yana cikin manya manyan dalilai akan ingancin da kuma gaskiyar manzancin da annabcin manzanmu muhammadu sallallahu alaihi wasallam saboda me kun gane zancen wa qiyamil ayatil bayyinati da kuma tabbatuwar ayoyi hujjoji tsayayyu tabbatattu almutanawwi'at daban-daban ala sidqihi akan gaskiyarsa wa sidqi wa sidqi man nabba'ahu wa akhbarahu bima akhbarahu bihi min al'umuri da kuma gaskiyar abinda ya bada labarinsa ga wanda ya baiwa labari kun duba ku gani waɗannan abubuwan mun san su yanzu ba dan qur'ani ba mun san ma annabi ibrahim da annabi yaqubu da annabi ishaqa da sauran annabi ai ba mu sani ba amma kuma ai ya kamata a ce su yahudu da nasara da suka ji cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya zo yana bada irin wannan maganganun ya zo da qur'ani ya faɗi irin wannan maganganu ai su ya kamata ma su fara imani da shi ce la kun ga wani bawan Allah ana ba shi labarin littafan mu bayan kuma ba a littafan namu ya karanta ba kun gano sirrin zaman manzan Allah sallallahu alaihi wasallam cewa bai taba karatu ba bai taba rubutu ba wannan shine saboda yahudawa da kiristoci da suka san littafan su su ci ga irin wannan labaran da mu kadai muka san su a littafan mu sai gashi yana bada labari shi kuma yana faɗa wa ya gaya masa sai ce ai irin wahayin da aka yi wa annabin ku annabi Musa shi ma shi aka yi masa sai su ce ashe ku annabin gaske ne bari su zo su yi imani da shi amma ba su yi haka ba saboda balarabe ne su kuma ba za su yadda su bilaraba ba kun gane sirrin mun sha magana kuma dai akan wani wannan shi ne wanda abinda muka sha faɗa kullum Allah subhanahu ta'ala ya bar manzansa sallallahu alaihi wasallam bai taba bai iya karatu ba bai iya rubutu ba kafin a saukar masa da alqur'ani wanda da ya iya kamar da ya ga mana wama kunta tatlu min qablihi min kitabin wala takhutuhu bi yaminika idhal lartaba almubtilun baka kasance kana rubuta littafi da hannunka ba kasance kana karanta littafi ba kafin wannan ba ka rubutu kuma kafin wannan da a ce kana rubutu kana karatu idan lartabal mubtiluna da mabarnata sun yi kokonto cikin abin da ka zo da shi amma sai Allah ya sa bai taba karatu ballan tana a ce yana da wani malami ku duba shi yasa har zuwa yau yahudawa sun kasa tabbatar da wani dalili da zai nuna ga malamin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya koya masa wani abu suna ƙarya suna ta faɗin abubuwa su ce ai buhaira arrahib din nan da ya tafi lokacin da bahira lokacin da ya tafi abin nan sham kasuwancin cikin dukiyar khadija a lokacin nan ai sun haɗu da wani rahibi a hanya to shi ne ya bashi alƙur'ani ku duba ko gani sannan amma shi ne muka sha maganar wannan ya za a yi a bashi ƙur'ani a ce yahudawan suka bashi kuma a cikin ƙur'anin da aka bashi yahudawan suka bashi kuma ya tsine wa yahudawa ce kafirai zai yi su bashi abin da a ciki zai kafirta su don haka ba daga yahudawa ya karba ba manzan Allah sallallahu daga Allah ya karba Allah ne ya aiko masa mala'ika ya bashi labari kamar da ya wa sauran annabawa labari to shine sai yake faɗin har yanzu cewa min al-umuri lati la ya'lamuha illa bi ikhbari rabbih lahu biha abubuwan da ba dama ya san su in ba Allah ne ba shi labari ba fali hada qala ta'ala shi yasa Allah madauki ce qul ka ce sadaqa Allah Allah yayi gaskiya sadaqa Allah Allah yayi gaskiya duk abinda Allah faɗa gaskiya ne shi yasa har zuwa yanzu kamar nake gaya muku ah, da kun karanta wasu abubuwa da yahuda suka rubuta da za ku fi ƙarfafa wannan magana da kuma tab- samun tabbacin gaskiyar alkur'ani babu irin ƙoƙarin da ba su yi ba na gaya muku wata wani dissertation da wani ya rubuta phd a kai a abin nan jami'ar new york a 1940 judaism in islam sunanta kenan da shi ya samu phd ya yi ta ƙoƙari ya har haɗo ya bi alƙur'ani ya bi hadithai ya ce duk abin da muhammadu ya zo da shi wai a cikin attaura ya ɗauko da cikin talmud ya yi ƙoƙari ba'is na bi abin ina da littafin na bi shi na fara rubuta martani a kansa Mun- na mai nisa haka a ciki da daɗewa ban ƙarasa ba amma aikin ya tsaya da kowanne abu da ya ambata a mai da shi zuwa ga asalinsa cewa ba daga wannan wurin ya ɗauko ba kuma ka nuna bambancin na talmud daban yadda yake a cikin littafin talmud da yadda yake a ƙur'ani Allah maɗaukaki labaran alƙur'ani da ya biyo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sun fi gaskiya sun fi tsarki sun fi girmamawa ga Allah sun fi girmamawa ga annabawa su ko in ka karanta nasu zaka ji da zagin Allah da ci masa mutunci da da cin mutuncin annabawa da zagin su da rashin girmamawa a cikin maganganu ba zai yi ko a ce daga can ya dauko kuma shi bai irin nasu ba kun fahimci wannan nan can da haka Allah ne ya baiwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wahayi kamar yadda ya baiwa annabawa kafin annabi Musa kafin annabi Isa alaihi salatu wassalam to sai ke cewa ah, ai fima akhba ma'ana qul sadaqa Allah fima akhbara bihi wa hakama Allah ya yi gaskiya cikin labarin da ya bayar da cikin hukuncin da ya yi kamar yadda Allah muke ba mu labari wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla kalmar ubangijinka ta tabbata ta cika ma'ana ta cika sidqan wajen gaskiya ame a labari wa adlan da adalci wajen me kenan a hukunci ma'ana sidqan fil akhbari adlan fil ahkam haka maganar Allah take duk labarin gaskiya ne duk hukuncin kuma adalci ba za ka samu hukuncin da ya kai na Allah adalci ba a bayan kasa to malamai suna magana akan wannan kul sadaqallah kan maganar idan mutum ya gama karatun alkur'ani ya ce sadaqallahu alazim za a iya fahimtar haka daga wannan ayar hmm nan ba wannan zancen take ba wannan zancensa daban wancan daban akwai wasu da suke kafa hujja da irin umumat na ƙur'ani wanda siyaƙin daban zancen da ake daban sai su kawo ai gashi wai Allah ce kul sadaqallah wai umarni ma aka bamu mu ce sadaqallah amma ai da sai mu ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana haka dan ya fi kowa fahimtar wannan umarnin tunda kuwa bai mu taba ji ya gama karatun Qur'ani yayi ba haka sahabbai haka tabi'ai bai kamata a kafa hujja da irin wannan magana ba ayi duk da dai malamai sun saki abun sun bari wasu suna yi amma dai ba za ka samu masa asali daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan kuma baya nuna ai ba gaskiyar bane tunda Allah ya ce gaskiya ne to komai ya faɗa gaskiya ne sawa'un ka gama karatu ka ce sadaqallahu alazim ko baka faɗa ba ko ka faɗa ko baka faɗa ba sadaqallah yawa to sai sai wa hada amrun min Allah li rasulih wannan umarni ne daga Allah ga manzansa sallallahu alaihi wasallam wali man yattabi'uhu da kuma duk wanda ke bin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam an yaqulu bi alsinatihim cewa su fada da harshen su sadaqallah cewa Allah yayi gaskiya mu'taqidina bidhalika fi qulubihim suna masu kudircewa a zuciyarsu wannan abun a zukatansu fi qulubihim an adillatin yaqiniyah bisa dalilai na yaƙini waɗanda babu hukunto a kansu muqimina hadhihi shahada ala man ankaraha suna masu tsaye da wannan shaidar akan duk wanda yace ba haka ba duk wanda yace ba haka ba yayi inkari a tsayar masa hujja a nuna masa gaskiyar cewa maganar Allah ita ce gaskiya yace wa min huna ta'lam ya kai mai karatu ta nan zaka sani anna a'zama an-nasi tasdiqan lillah cewa a cikin mutane wanda yafi girman gaskatawa ga Allah wa a'zamihim wa'azamahum ilman abin da kai a'azamuhum ilman shine wanda yafi su girman ilimi ma'ana wanda yafi sanin Allah ai shi yafi sanin Allah yayi gaskiya ko ma'ana gurgudan iliminka da abin da Allah ya ce gurgudan iliminka ga maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gurgudan yadda zaka san cewa Allah yayi gaskiya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi gaskiya mun fahimci dan wa yaqinan da kuma wanda suka fi kowa karfin yaqini bil adillati tafsiliyati ta hanyar dalilai da hujjoji na bayani daki daki shine tafsiliya masu detail as-sam'iyya wal aqliyya sam'iyya sune wanda aka samu ta wahayi aqliyya kuma logical wanda aka samu a fahimta da hankali ma'ana ai amfani da dalili na wahayi ƙur'ani kenan da sunna da kuma dalili na hankali wanda zaka ja hankalin mutum da shi ka nuna masa ga yadda gaskiya take to wanda yafi kowa ƙarfi a wannan yafi kowa sanin gaskiyar Allah subhanahu wataala shi yasa kullum ake cewa ba za ka san hujja ba sai kai karatu ba da za mutum ya san menene gaskiya in bai karatu ba in ka zauna da jahilci to haka za ka zauna a ita gwara kanka baka san ina gaskiya take ba amma ka yi karatu za ka san ina gaskiya take kuma gaskiya guda ɗaya ce tana nan dole ne mutum ya santa kuma ya tsaya a kanta to sai ke cewa sun ma'amarahun bittiba'i millati ibrahima abihim ibrahim sannan Allah ya umarci musulmi su bi hanyar babansu annabi ibrahim alaihissalam bitauhidi ta hanyar tauhidi wa tarki shirki da barin shirka allazi huwa madarus sa'ada wanda wannan abubuwa a kansu ne ake samun cin nasara shine as-sa'ada mutum ya ci nasara duniya da lahira kuma ya shiga aljanna to yana yiwuwa ne ta hanyar tauhidi da barin shirka kana kan tauhidi ka rabu da shirka to akan wannan zaka ci nasara zaka samu tsira wa bi tarkihi idan kuma mutum ya bar tauhidi yace ya auka shirka husulu shaqawati to anan za a samu shaqawa kuma mutum zai tabe ya lalace a ƙarshen lamari kuma ya shiga wuta Allah tsare mu wa fi hadha dalilun ala anna al-yahuda a wannan akwai dalili akan cewa yahudawa wa ghayrahum da wasunsu mimman laysa ala millati ibrahim waɗanda ba akan hanyar annabi ibrahim suke ba mushrikuna ghayru muwahhidin mushrikai ne ba masu tauhidi bane wannan fahimtar wasu malaman ma sun yi ta a wasu littattafai kun fahimci me yake nufi yau ba ku fahimta ba Allah SWT wannan abu ayar da muka karanta ai ya ce ƙul sadaƙa Allah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal mushriki ku bi hanyar annabi Ibrahim a wadda take mai kakkiya kuma ta tsaya kan gaskiya ta rabu da ƙarya bai taɓa zama cikin mushrikai ba sai malamai suka ce wannan yana nuna mana ashe kenan yahudawa tunda ba akan hanyar annabi ibrahim suke ba za a iya kiransu mushrikai tunda Allah ya ce wa ma kana minal mushrikin kun fahimci zancen wasu malaman kuma suka ce a'a wannan ba zai lazimta mana ba tunda a wasu ayoyin Allah madauki bai kira su ya kira su daban mushrikai daban su yahudawa da ahlul kitabi umuman ba a sa su cikin mushrikai a suna a suna nake faɗa in kana kiran suna to sunan da Allah madauke ba su ahlul kitabi a hukunci kafirai ne su hukunci sannan in ka dubi wasu daga cikin ayyukansu to za iya samun shirka to nan in ka in ka fi kalli abin ta wannan hanya zaka yi adalci suna ya ahlul kitabi haka Allah ke kiransu hukunci Allah maɗauki ya faɗi laƙar kafarar ladina a wurare da yawa kuma sun shiga ciki da haka kafirai ne kuma saboda ba su yadda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya karyata manzan Allah suna kafiri ne wannan ba tantama a ciki amma zancen a kira su da sunan mushrikai wannan fahimta ce la'alla daga irin wannan amma a itlaqin suna ba haka bane kasancewar amma wannan baya kore cewa babu shirka tare da su kun fahimci wannan akwai shirka suna yi kamar da dai na gaya mana ina jin kwanan ne ko a cikin ɗaya daga cikin waɗannan darussa cewa yahudawa in ka dubi masu addinai waɗanda musamman suke samun addini asali ko daga sama kamar da ake cewa addinan sama sun fi kusa da musulunci fiye da kiristoci ta ɓangaren tauhidi in ana zancen tauhidi kawai domin babban abin da yake rukuni babban abin da rukuni a yadda yake a cikin addinin yahudu yana cikin manya-manyan abubuwa kyama da ƙiyayya da hukuncin kisa akan duwan da aka ganshi ya bauta wa gunki haka yake a cikin attaura haka yake a cikin rubuce-rubucen su a talmud mugunce nan tare da cewa akwai shirkar tana nan tare da su a cikin wasu abubuwan da suke ta hanyar tsafe-tsafe ta hanyar bin malamansu su rubu da hukuncin allah su bi malamansu wanda wannan shi ma kuma akwai shirka a ciki a kun fahimci wannan zancen yau da haka ba kore shirkar ake ba amma ba sunansu ne mushrikai ba illa a ce suna aukawa cikin wani abu na shirka wannan shine magana mafi adalci to sai ce walamma amarahum bittiba'i millati ibrahim yayin da ya umarce su su bi hanyar annabi ibrahim da addinin annabi ibrahim fi tauhidi ta bangaren tauhidi wa tarki shirki da barin shirka amarahum bittiba'ihi sai kuma ya umarce su su bi shi bi ta'zimi baitihi cewa su girmama ɗakin sa ɗakin Allah baitihi al-haram bil hajji wa ghairihi ta hanyar aje haji da umara da makamantansu faqala sai Allah madauki yace to wannan shi zamu karanta insha Allah gobe in Allah madauki ya kai mu darasin gobe sai mu magana akan ɗakin Ka'aba da tarihin ginin sa da kuma alakarsa da Annabi Ibrahim da sauran abubuwa kuma da cewa umarni ake baiwa yahudawa da muminai gaba ɗaya su bi annabi ibrahim wajen girmama ɗakin ka'aba allah swt ya ƙara mana ilimi mai amfani allah ya ba mu dacewa cikin dukkan abin da muke faɗi abin muka faɗa ya zama daidai allah ya ba mu ladansa abin da ke kuskure allah gafarta mana wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik muna ما هذا الذي